وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba كرتمنا للتافن الأدب المفرد للتافن الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن فرزبة الجوفي البخاري رحمه الله آه، درسا ديگا باتا آه، يا كنشي بياني كان تشيوا sukan zama sababi na mutum ya shiga aljanna yayin da ya tsayu wajen kula da haƙoƙinsu to hakan yakan zama sababi a Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi aljanna kuma haka bijire musu tozarta su rashin kyautata musu to yakan zanto sababi na mutum ya shiga wuta sai dai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama bisa ikonsa ya zartar da abin da ya so ya zartar gare shi don haka ya tabbata a hadisi na jahimatu bin mu'awiyar wanda yana cikin sunan nasa'i da musnad imami ahmad bin hanbal da al-mustadrak na abu abdullah al-hakim nisaburi rahmatullahi alaihim jahima yake cewa shi muawiya ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana neman shawarar manzon Allah akan ya fita jihadi tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah ya tambaye shi shin mahaifiyarka tana raye sai ya ce eh sai manzan Allah ya ce je kaka ci gaba da lazimtatta da kulawa da ita domin aljanna tana karkashin sawayenta domin aljanna tana karkashin sawayenta da wannan hadisi kaga sai yake kara fito da abin da hadisin babin da ya gabata ya kunsa fili sannan kuma darasin ya kunshi bayanin cewa sadar da zumunci wato yana daga cikin ababe da suke sabbaba wa mutum samun rayuwa mai tsayi ah, duk mutum da yake kula da zumunci yake kiyaye shi to hakan kan bayuwa Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayuwarsa wanda bayanai sun gabata kan cewa mai ake nufi da tsawaita rayuwarsa ta fuskar Allah ya sanya masa albarka ko kuma Allah ya ƙara kwanaki bisa asalin kwanakin da su ne aka iyakance masa wanda wannan duk ganin dama ne na shi Allah subhanahu wa ta'ala a yau kuma za mu tashi a babi na goma sha biyu babin da imamul bukhari rahimahullah yake cewa babun la yastaghfiru li abihi al-mushrik wannan babi yana bayani kan cewa da ba zai nemar da gafara ba ga mahaifinsa wanda yake mushriki ga mahaifinsa wanda yake kafiri ba musulmi ba la yastaghfir wanda asalin kalma din daga gafara yaghfiru ghafran wa ghufranan wa maghfiratan wanda aslin al-ghafr al-maghfira al-ghufran fil lugha shine as-sitr wato rufe abu Dan haka garkuwa da mutum yake amfani da ita ya sanya a jikinsa yayin yaƙi akan kiranta da al-maghfir kamar yadda ya tabbata hadisi cikin uh, sahihi bukhari uh, lokacin uh, fathu makka manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ihi alihi ya shiga maka wa ala ra'sihi al-mighfar wato akwai garkuwa a tattare da kansa al-mighfar to akan cewa gafara gafara ta wannan fiska din saboda Allah subhanahu wa ta'ala yakan rufe zunubanka ta fuskar mai gafarta maka ya zanto ya tafiyar da su subhanahu wa ta'ala to haka idan aka ce gafara ya gafarta to haka sai aka shigar da asiyin Wata للدلالة على الطلب aka shigar da asin da atta domin nuni akan cewa abin ya tashi daga gafartawa ya kuma zuwa game neman a gafarta don haka sai aka ce la yastaghfiru kamar idan ka ce gafara ya gafarta istaghfara ya nemi a ainihin gafarta musu kamar ka ce kharaja ya fita istakharaja ya nemi me fita ɗi kenan kamar ka ce fataha kaga ya buɗe istaftaha ya nemi aimi a buɗe masa to haka ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta masa don haka anan sai ce la yastaghfiru bai ce la yaghfiru la yastaghfiru saboda nema ne a wani lokaci kuma akan kawo asin wata lilmubalaga la a kawo asin wata domin nuni akan mai kaiwa mutuka ga cikar abu ba wai nema din ba ba wai nema din ba an ga da kyau Allah ce idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdafin ko murdifin fi qira'a lokacin da kuke neman agajin Allah ubangijinku fastajaba lakum me ake nufi kenan ai fa ajaba lakum sai amsa muku ah, zaka ce sai Allah ya nema amsa muku ma'ana sai me sai ya amsa muku ah, kamar inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushurun ya ku suka yi imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah da manzonsa ah, ana nufin cewa ku nemi amsa kiran Allah ga shi kuma an shigar da asin da atta kaga ba haka yake nufi ba ai ajibu ku amsa amma an shigar da asin da atta domin nuni akan kaiwa mutuka wajen me wajen amsawa kaiwa mutuka wajen amsawa ne wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yushrikun ay falyujibu so an sami ba wai su nemi amsa ne an gane to wannan akwai shi da yawa a cikin alkur'ani mai girma shine wani yake cewa wada'in da'a ya man ilan na da falam yastajibuhu inda zaka mujibu ai falam yujibuhu inda zaka mujibu to amma anan ana nufin mai asalinsa shine nema din kenan wannan babi abin da yake nuni kan cewa mutum ba zai neman da gafara ba ba zai neman da rahamar Allah subhanahu wa ba ga mahaifinsa mutukar mahaifin ba musulmi ba ne cewa da aka yi mutum ya tsayu wajen kyautatawa mahaifi A shekaru wannan tsayuwar za ta kasance ne a bisa mai mahanga ta shari'a a bisa yadda shari'a ta tsara ba wai a bisa mahanga ta shi mutum ba tunda mahaifi mahaifi ne wanda neman gafara neman rahama abu ne wanda yake ne mai matsayi mai girma to amma tare da umarnin da shari'a ta maka na kula da haƙoƙin mahaifa to kuma sai aka hana wasu ababe ga mahaifan da suke ba ba musulmai ba to da haka imam bukari sai kulla maka wannan babi ne قال المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق آه، قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد من نحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرة فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم آه إمام البخاري رحمه الله sai kawo wannan asar din na abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma karkashin wannan babin a matsayin mai a matsayin hujja a matsayin dalili kan abin da ya ambata na shi wannan babin na cewa ba a nema wa mahaifi gafar Allah subhanahu wa ta'ala mutukar dai ba musulmi ba ne ah, ya kawo asar ɗin ta hanyar malaminsa ishaq ah, wanda shine ishaq ibn rahuya ah, wanda fiqa ne min fiqat kuma yana daga cikin rijal na sitta in banda al-imam ibn majah sai zantowa kenan imam bukhari imam muslim uh, imam abu daud imam tirmizi imam nasa'i dama su shida ne to idan ka ce ibn majah sun zama nauke kenan su biyar uh, dukkaninsu kuma sun yi ruwaya gare shi mubashiratan kai tsaye uh, ya rasu hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shekara 238 shine ishaq ibnu rahuya da haka ya shahara ah, amma hakikanin sunansa shine ishaqu bin ibrahim bin makhalat abu yaqub al-khurasani wato mahaifinsa ibrahim kakansa kuma makhalat to amma mahaifin nasa ya shahara da rahuya sama da ibrahim din to da haka sai ake ce da shi ishaqu bin rahuya maimakon ishaqu bin ibrahim bin makhalat abu yaqub al-khurasani a yare na su mutanen farisa idan suka ce rahuya ma'ana wanda aka haifa akan hanya kenan to da haka shi mahaifinsa an haife shi akan hanya kamar yadda ake ambatawa to da haka sai ake ce da shi dan wanda aka haifa akan hanya yace tare da cewa shi mahaifin nawa bai san haka to amma ni ina so kamar yadda zahabi ya ambata cikin siyaru a alamin nubala yayin tarjamarsa da kuma almizzi cikin tahdhibul kamal ah, kuma akan cewa ishaqu binu rahawai akan faɗa haka to amma dai abin da yafi ishaqu binu rahuya wannan shi yafi kyau kamar ibn marduya shi ya fi aka ce ibn mardawai an gane to da haka nan ma ishaqu ibn rahuya shi ya fi aka ce ibn rahawai an gane kala shi kuma ya ce akhbarana aliyu bin husayn wanda aliyu bin husayn shine bin waqi ya rasu hijira tana da shekara 211 sannan yana daga cikin rija na al'arba'a abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn majah da kuma imamul bukhari cikin al'adab al-mufarrad akwai maganganu a kansa amma dai al-aslu fihi annahu saduq don haka hadisin sa bai sauka ga darajar hadisi wanda yake Hassan. qala shi kuma yace haddasani abi babana wa kenan Hussein bin wanda fiqa ne yana daga cikin wato ainihin rijal shi mana al-arba' Abu Dawud الترمذي النسائي ابن ماجه sannan ya rasu hijira ta manzan Allah sassalam tana da shekara 1059 1050 da wato anishin tara jama'a ma imam muslim imam muslim ma ya yi ruwaya ta hanyarsa sai zamana in ka fidda bukhari bi ragowar asitta sun yi ruwaya ta hanyar sa kenan shi ma imam bukhari cikin sahih bukhari da bai ruwa ta hanyar sa ba amma wajen bukhari an yi mai an samu yayi ruwa ta hanyar sa ruwaya mausula kamar al-adab al-mufarrad an yazid ga yazid an-nahwi wannan lakabin sa saboda wararre ne a harkar ilimin nahau da haka ya shahara da wannan lakabi yazidun min nahwi shine yazid bin abi sa'idin min nahwi abul hasan wanda ya rasu hijira tana shekara 131 sannan yana daga cikin rijal na al-arba'a abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn majah wanda fika ne min attiqat an ikiri mata shi kuma ga ikiri ma wanda ikiri ma fikatun ne min attiqat sabatun min al-asbat ya rusu hijira kuma da shekara 105 a wata magana 106 a wata magana 107 amma a zahabi cikin siyaru a alamin nubala a tarjamarsa sa yace zancen da fi inganci shine ya rasu da tana shekara 100 da wato anishin biyar 100 da biyar wanda yana daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sannan yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a الإمام أحمد إمام البخاري مسلم أما شي مسلم مقرون بغيره wato ya ruwa ta hanyar tare da Dawus bin kaisa zuwa ga Abdullah bin Abbas kuma hadisi kwa ɗaya rawaito wanda yana kitabul hajj cikin sahihi Muslim game da kissar Duba'atu bintu Zubayr bacin ya kawo shi shi imam muslim ta hanyar hadisin aisha ya kuma kawo shi ta hanyar shi hadisin abdullahi bin abbas sai kuma al'imam abu daud sai al'imam tirmizi sai al'imam nasa'i sai kuma al'imam ibn maja ah, to shi wannan ikiri matuɗin wato ainihin ya fuskanci matsaloli masu tarin yawa Ah, wanda har yanzu waɗannan matsalolin 'yan bidi'a suna yaɗa su cikin al'umma don manufar mai manufar rushe sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin rushe dukkan sunna ta ta hanyar ikirima akan cewa wannan sunnar ba gaskiya ba ce to haka suke ta yada ƙarerai a kansa a sakamakon wasu maganganu marasa tushe da aka samu kan shi ikiriba wanda akan masa kira da cewa mai maulabni abbas wato ainihin bawa ne na sahabi abdullahi bin abbas sai ya yanta shi saboda iliminsa saboda tumbatsarsa a harkar karatu da haka Allah bin Abbas radiyallahu anhu masu ya yanta shi to da haka sai ake ce masa eh, ikrimatu maulabni abbasin radiyallahu anhu ba to ya fuskanci a ah, tuhunce-tuhunce amma tuhunce-tuhunce da aka masa duk suna komawa zuwa ga abubuwa uku abu na farko shi ne ramyuhu bil kadhib an jefe shi kan cewa yana ne yana ƙarya yana ƙarya wanda masu faɗin wannan suna dogara da maganar sa'id bin musayyaf rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yaqub bin sufyan al-fasawi ya fitar da ita a littafinsa al-ma'rifatu wa tarikh haka abul hajjaj al-bizzi rahimahullah shi ma ya fita cikin tahdhib al-kamal wanda shi sa'id bin musayyib yake cewa da yaransa bot yaransa ne abin nufi bawa ne sai me sai ya yanta shi da aka masa burt maula sa'id bin musayyab ya ce da shi kada ka mun ƙarya kamar yadda ikirima yakan yi ƙarya ga abdullah bin abbas sannan abu na biyu shi ne a ta'anu fihi bi annahu yara ra'ay al-khawarij cewa shi khariji ne ma'ana ba khawariji mai ganin cewa ya halatta a fitar da takobi a yaƙi musulmai masu ganin cewa wanda ya aikata aikin zunubi kamar ya saba alkawari ko wani abin da yake mai kama da haka ya fita daga musulunci sannan abu na uku shine qabuluhu jawa'izal umara cewa yakan karbi kyautukan sarakuna idan sarakuna sun ba da ta yakan karba to waɗannan abubuwa guda uku su ne ababen da aka soki ikirima da su don haka masu ƙoƙarin yada waɗannan abubuwan suke ganin cewa ikirima ba za a kafa hujja da shi ba duk abin da ya roto kawai ba gaskiya ba ne to abu na farko cewa sa'id bin musayyab ya ce da burt rahimahullah kada ka min ƙarya kamar yadda ikirma yake yin ƙarya ga abdullahi bin abbas wannan maganar bata tabbata ba aka rawaito ta ma ga bin Umar ita ma bata tabbata ba sannan inda ta tabbata za a ɗauke ta a maɗaukar da su masana larabci wanda su ne larabawan na gaske suke ɗaukan kalma ne Ah, sa'id bin musayyib a ina ya rayu ya rayu a yankin mai al-hijaz a garin madina a ah, su ahal hijaz a bisa salansu na zance sukan ambaci al-kadhib bi ma'anar khatai su ce wani yayi ƙarya abin nufi miski ya yayi kuskure wannan loga ce sananniya wajen larabawa musamman ma ahalul hijaz don haka loga ce hijaziyya shi yasa muhammad ibn hibban abu hatim al-busti rahimahullah da ya zo tarjamar shi bort kitabu thiqat nasa sai ya kawo ita wannan magana ke ta wannan maganar ba wai tana nufin ƙarya wanda in an faɗa hankalin mutum zai kai gare ta ba a abin da ake nufi da ita kuskure na kada ka kuskura ka yi kuskuren faɗin abin da ban faɗa ba kamar yadda ikirima yakan faɗawa cikin kuskure game da abdullahi bin abbas ma'anar magana kenan inda ta yi mai inda ta tabbatar. domin za mu ga haka muka ɗauki na ubada bin samit radiyallahu an wanda yana cikin sunani abi daud da waninsa labari ya zo masa cewa abu muhammad yana cewa sallar wutiri wajiba ce wanda kaga shine mazhabi na alhanafiyya amma abin da yake daidai dama abin da jumhur suka tafi akai al-malikiyya wa shafi'iyya wa hanabila cewa sunna ce mustahabba to yayin da shi ubada bin samir ya ji wannan magana sai ce me kadaba abu muhammad kazaba abu muhammad me yake nufi da kazaba abu muhammad ai akhata abu muhammad abu muhammad yayi kuskure domin wutiri ba ba wajiba ba ce domin manzan Allah ce salloli guda biyar suna da aka farranta kan bayi suke matsayin dole suke matsayin tilas bai kida ya wuturi a ciki ba bai lissafa ta a ciki ba kaga da ce kada ba abu muhammad ya'ani akhata abu muhammad an gane da kyau a to wannan kenan kamar kissar batun abdullahi bin abbas da batun nauf wadda tana cikin littafin sahihi bukhari game da wane ne ma'abocin alkhadir kaga nan ma shi bin abbas ya ambaci da kalmar mai alkadir ba su kuna nufin mai alkhabar kuskure to wannan akwai shirewa sannan daga wannan tushen ne a suke yada cewa wanda wannan maganar cewa ayyub bin abi tamimata as-sakhtiyani ayyub bin kaysan rahimahullah Ah, yake cewa na je wajen ikirima magana sai ta bayu sai yake cewa ai Allah bai saukar da almutashabihar ba face kawai don ya batar da mutane abin nufo ko ikirima ya faɗa haka shine az-zahabi rahimahullah cikin mizan al-istidrak fi naqd yake cewa yi mamakin munin wannan kalma yi mamakin bacin wannan kalma ai Allah ya saukar da almutashabiha domin ya shiryar da mutane fasikai kuma su yi ne su bata ma'ana Allah ya batar da su a sakamakon mai kangare wasu da bijirewa da ɗaukar hanyar mabarnata to ita ma wannan magana ba ta tabbata ba wanda ah, ibn sa'ad ah, kitabu tabaqatul kubra ya ambata haka abu ja'afar al'uƙaili cikin uh, abu'afa'ul kabir ire-iren waɗannan manganu amma duk babu abin da ya tabbata abu na biyu shine su kasa cewa yana da ra'ayi ra'ayin ne alkhawarij yana da ra'ayi ra'ayi na alkhawarij sukan danganta shi da as-sufuriya sune mabiya ziyad bin al-asfar sukan danganta shi ga al-ibadiyya sune mabiya abdullah bin ibad diddi bangare ne na su al-khawarij sai dai su as-sufuriya sun dan bambanta kaɗan da wasu daga cikin alkhawarij musamman kaman al'azarika mabiya nafi'un al'azarak ah, wanda su suna ganin asufuriya suna ganin mutumin da ya aikata aikin laifi ah, in dai wannan laifin an masa iyaka ma'ana an sanya haddi a kansa an ambace da suna a cikin littafin Allah to ambace shi da wannan suna ma'ana in yi zana a ce ya mazinaci in yi fasikanci a ce ya fasiki saɓanin da gurmi alkhawari wanda su kai tsaye mai za a ce ya kafir kafiri ne sannan kuma sun bambanta ta fuskar su ba sa ganin a kashe yara da kuma kashe mata su ba sa ganin haka amma ragowar ba suna ganin a kashe yara a kashe mata domin dukkaninsu ne murtaddun ne to wannan shine bambancin da yake tsakanin su kamar yadda yake cikin uh, maqarat islamiyyin wa ikhtilaf musallin na Abulhassan Hassan al-Ash'ari da kuma al faq bain al-firaq na al-Baghdadi da ainihin kuma al-milal wal nihal na al-Shahrastani sun ambaci su asufuriya sufuriya da sauransu kuma sun yi bayani kan bambance-bambancen da yake tsakaninsu to shi ikirima an ce bakawarije don haka ruwa sa ba karɓaɓɓiya ba ce abinda su masu yada waɗannan manganu suke so su yi mai kenan su tabbatar a ƙarshe in da manufar mai rusa sunnar annai muhammad sallam don kuma a tabbatar da mai da ainihin bid'a ah, to abu na farko ikirma bai tabbata cewa yana yin bidi'a bidi'a ta alkhawarij ba bai tabbata ba abu na farko kenan sannan inda ya tabbata yana bidi'a bidi'a ta alkhawarij to wannan kadai bai zama dalili na me na rashin karbar abin da ya rawaito idan mutum ya zama ya fada kan wata bidi'a kuma sai ya zamana yana da abab wa karfin hadda na kiyaye abin da zai rawaito sannan ko mutum ne mai gaskiya waɗannan da musulmi ne abubuwan da ake bukata a babi na ruwaya kuma sannan baya ruwayar abin da yake karfafar mai bidiyarsa bai zanto mai kira zuwa ga bidi'arsa ba abul walid albaji rahimahullah cikin littafinsa a ta'adil wa tajarih juz'i na farko ya fassara ma'anar adda'iya ila bid'ati mai kira zuwa ga bid'arsa yace abin nufi wanda zai tabbatar da wannan bid'a kuma ya bayyanar da ita sannan kuma ya goyi bayanta to shi ko ikirma ba a samu haka ba sannan kuma an ce ba kawarije ne me yasa ake gudun ruwayar dan bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a shine ne gudun ne kada ya ƙarya ya jingina manzo Allah abinda bai faɗa ba to shi kuma ikrima ba khawarije ne wanda su khawarij ƙarya a wurin su fita daga musulunci to ta ya kuma zai ƙarya ba su in kai ƙarya a wurin su ƙwaya ɗaya ka fita daga musulunci to ta zai ƙarya wanda ya san aƙiyarsa fita ne daga musulunci balle kuma har ya yi wa Abdullah bin Abbas ƙarya har ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga wannan ba zai yi ba don haka tsarin su yake su alkawari ƙarya fita daga musulunci ah, don haka aka tambayi al-Imam Malik bin Anas kamar da yake cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibnu abdul bar da kuma littafin shuyukhil imam malik bin anas da kuma ikmalu tahdhib al-kamal aka tambayi imam malik mun ga kayi ruwaya ga daud bin husayn da kuma thawr bin zaid ad-dili nuni akan cewa ana tuhumar su da mai da ra'ayi na hawarizanci musamman shi da bin Hussein sai Imam Malik na Anas yake ah, to ai su waɗannan mutane su fado daga sama su dagargaje to nan ya fi sauƙi gare su akan su yi ƙarya ƙwaya ɗaya don haka abin da kuke guda din babu shi abin da kuke gudun babu shi wannan inda ma ya tabbata kenan sannan bai tabbata ba ah, ah, sannan ah, al'imam malibi na anas rahimahullah ya yi ruwaya ta hanyar shi ikirima cikin littafinsa almuwatta bi riwayati yahya bin yahya lesi a kitabul hajj a babun man asaba ahalahu qabla an yufiba ya kawo asab na abdullahi bin abbas ta hanyar abbas sannan ya kawo kuma ta hanyar ikirima wanda bishir bin umar az-zahrani kamar yadda yake cikin muqaddima ta sahih muslim da littafin taqdimatul jarh wa ta'dil na ibn abi hatim da littafin al ma'rifatu tarikh na al fasawi ya tambayi imam malik kan adadin mutane da yawa sai zo yake tambayar imam malik kan wani mutum me matsayin wannan a wajenka sai imam malik ya ce shin ka gani cikin littafi na abin nufi na al-muwatta sai ce a aban gan shi ba yace ai inda siƙa ne da ka gan shi a cikin littafi na to al-imam nawawi rahimahullah da yazo sharhin wannan magana ah, al-minhaj ah, muqaddima ta sahih muslim sai yake to wannan bayani ne baro baro a fili daga imam malik cewa dukkan wanda kaga yayi ruwaya ta hanyarsa a cikin littafinsa to cewa wannan siƙa ne a wurinsa sa shi ma haka kuma yaqub bin sufyan al shi ma ya faɗa cikin al-ma'rifat wa tarikh yake cewa wannan dalili daga imam malik kan cewa dukkan wanda ya fitar da hadisi ta hanyarsa a cikin littafinsa ya bayyana sunansa to lalle wannan fiqa ne ta komu bihil hujja hujja za ta tsaye da shi to ga ikirma imam malik ya yi ruwa ta hanyarsa kuma ya yi mai ya ambaci sunansa sannan kuma tare cewa asar din ya zo ta hanyar atsa kuma ya kawo shi ga Abdullah bin Abbas amma Imam Malik bai wadatu da wannan ruwar atsa din ba sai da ya kawo ruwar Ikrima sannan kuma yace ruwar Ikrima ita ba soyuwa zuwa gare shi kan wannan fatuwar ta Allah bin Abbas akai ruwar atsa ashe kaga inda da wannan batun da ake magana kai da za a samu haka kaga ba za a samu haka ba wanda wanda shi yasa Imam Bukhari kamar yadda yake cikin At-Tarikhul Kabir yake cewa babu wani ɗaya daga cikin malaman hadisi face ya kaba hujja ce haka al-Imam Al-Ijri shi ma faɗa cikin Tarikhu Thiqat yace Ikrima thiqa ne kuma barrantacce ne daga abin da aka jefe shi da shi ya kubuta ya barranta barrantacce ne to da haka akan yada waɗannan ƙarere domin manufar rushe suna manzo sallallahu suna cewa al-imam muslim ai bai ruwa ta hanyar sa to ana magana imam bukhari kuma ina imam muslim imam darqutni yana faɗa kamar yadda yake cikin tarihu baghdad yana cewa laulal bukhari lama jaa muslim wa raha ai in banda bukari ma wa yake magana musulmi. ai ba za a masa musulun ba ai raƙuwar da imam muslim ya rahimahullah jikin imam bukari wannan shi ba ya kasan shi amma ana magana imam bukari kuma ina batun imam muslim ah, sannan kuma imam muslim bai ruwa ta hanyar sa ba misali wanda sai yake nuna kan ce suka ne gare shi nawa ne daga cikin afiqat wanda ba a yi ruwa ta hanyar su ba za ka samu bukari bai yi ba muslim bai yi ba wannan sai kira ce ba ba ne. Ba ya nuni akan haka balle kuma gashi imam muslim din yayi riwaya kuma ta hanyar sa tare da wannan sa tawus bin kaisa wanda mun ambata a kitabul hajj an gane da kyau wannan kenan saboda haka ikirima. Eh, tabi'i ne mai girma mai daraja sannan abu na uku wannan a takaice cewa yana karɓar kyautukan sarakuna wannan ai ba wani abu ne ta yaya kyautar ta zo shi ne abin bara ka je kai roƙo kai mutum ya ga dacewa sai ɗauki abu ya baka karɓar wannan abin sunna ne Aisha radiyallahu anha yana cikin sayyid Bukhari take cewa manzo Allah ya kasance yakan karɓar kyauta ya ba tukuci a kanta. kuma ga hadis cikin sahih bukhari sahih muslim manzo Allah ya dauki abu ya bai Umar dan kafa ce a asla bana bukata a ce a kar kara haka idan an dauki abu an baka ba roƙa kai bai karba kuma hatta mushrikai kafirai sun ba manzo Allah kyautuka bayan ya karba wannan ya tabbata in ka dauki musnad imam bin hanbal ga hadisai da akan haka wanda ya faru ashe kaga ba matsala bace Ah, to da karɓar kyauta da zuwa gidan ah, mai sarauta wanne fa zama matsala ma kenan da matsala ce zuwa gidan kenan to amma da wata manufa kaje gidan shi ne abin duba ah, ga annai Musa ba shi ga fadar Fir'auna ba haka ne ko ba haka ba ga annabi Yusuf yana gaya shi wannan mai sarauta cewa qala ja'alni ala khaza'il ardi inni hafizun ali ce masa yake ba ni matsayi ba eh, ba ni matsayi daga cikin bangarorin da yake jagoranta na aiki ni ma ka bani wani bangare kuma Allah ya bamu labarin kuma ya tabbatar labarin inda hakan matsala ce da Allah ya yi ne ya yi nuni akan haka amma bai nuni akan haka ba da haka shi imam malik bin ana gidan sarakunan ma yake zuwa ke cin abinci al imam malik bin anas abu abdullah wanda ya rusu idan tana shekara 179 an haife shi kuma idan tana shekara 93 shekarar da anas bin malik ya rasu yana ciki shu'abul iman na abu bakar bin bayhaqi ta hanyar abu mus'ab az-zuhri shine ahmad bin abi bakar yake cewa wani sarki daga cikin sarakunan wancan lokacin ya gaici imam malik cin abinci gidansa imam malik kuma ya je saboda ba matsala bace to ina batun kuma daukan kyauta a baka ya je an zauna an kawo tararruka na abinci da nama da abubuwa dai irin wanda ake samu a gidan masu mulki to sai wannan sarkin ya sa a kawo abin wanke hannu sai imama ya ce wannan kuma menene sai ce ai akan wanke hannu ne kafin a ci abinci ce a to wannan ka zo da bidi'a saboda haka ba zan ci abincin ka ba sai tashi wuta don shi imam malik a matafiyarsa wanke hannu kafin cin abinci bid'a ne eh, abin da yake sunna sai bayan an gama dan haka abdullahi ibn hakam kamar da yake cikin tartibul madarik na alqabi iyad yake cewa imam malik na ga an manzo cin abinci kakan ki ka wanke hannunka me yasa haka sai ce abinda ya sa wanke hannu kafin cin abinci wato anishin sunnatul a'ajin sunna ce ta ajamawa amma wanke hannu bayan cin abinci to wannan hadisi ya zo a kai don haka bid'a ne kafin ka ci abinci ka wanke hannu bid'a ne to amma ina gani wannan hannun da su imam malik mai tsafta ke amma yanzu za hannunka ka gaisa da wani ka taba wani ka yi waye hannu mai jinin al'ada mai kaza to kaga dole sai ka wanke kenan to amma ina malikiya eh to kaga shi imam malik ma zuwa yi wanda ashahid dai shine mai batun ne zuwan imam malik rahimahullah to amma idan ya zama na sarakuna za su ba kyauta ka karɓa dan ya barna dan bin son ransu wannan baya halatta shine abin da malamai suka yi rubutu a kai kamar mulla ali nilkari mulla ali al yana da littafi suna tabaidul ulama an taqribil umara haka asyudi shi ma na da risala ma rawahu al-asatin fi adam al-maji ila salatin game da hali zuwa wajen shiwa gabani dan bara dan tumasanci dan farinci to wannan baya halatta wannan ba ma ga kowa ma amma idan ababi na zumunci ne ababi na nasiha ababi na kaza wannan abu ne mai kyau kaje in bukata ta kama an gane da kyau to wannan wannan shine babban abin da ya kamata mu kula da shi saboda haka ikirima wato kubutacce ne daga abin da ake sukansa da shi ake yadawa na kirere a kansa don haka a zahabi cikin siyaru a alamin nubala juz'i na biyar bugu na masu risala yake cewa to wasu daga cikin manya sun bar ikirima wasu manyan kuma sun kafa hujja da shi sai ce wallahu a'lam bisawab wato yayi wannan magana dogaro akan waɗannan ruwayoyin inda sun inganta da suna kuma su tabbata ba min hasu isnad an gane da kyau don haka ibn hajar cikin hadai sari ya yi magana mai kyau a kansa da kuma takaribu tahzif haka ibn abbar cikin at-tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asani da kuma cikin al-istizkar har ma cikin al yake cewa to wannan yana nuni akan cewa tuhumar da ake wa ikrima ba gaskiya bace da ake zarge su na cewa shi ba kawarije ne wannan abin bai tabbata ba domin gashi imam mali yayi ne ruwa ta hanyar sa inji ibn abdar an-numari rahimahullah sannan akwai al-hafiz al-munziri al-imam mundiri yana da risala takaitacciya akan shi ikirima mai suna juz'un fihi dhikru hali ikirima maula bin abbas wa ma saboda ka risala ce matsabu'a ɗaliban ilimi su neme ta za su ga wasu bayanai a ciki in kuma suka hada da wannan abin da na faɗa da abin da yake cikin risala to abin sai ya ƙara fitowa fiye. Ali bin Abbas ga sahabi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa fi kaulihi azza wa cikin bayani da shi Abdullah bin Abbas yake yi game da faɗin Allah azza wajalla da yake cewa ba ya baluganna indaka al-kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikinsu ya isa ga matakin girma shekaru kuma gashi a wurinka aukilahu ma ko kuma dukkaninsu su biyu mahaifi da mahaifiya falata huma uffin kada ka ce da su kai kun fiye takurawa ila kaulihi zuwa ga faɗin Allah subhanahu wata'ala cewa kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni halin kasancewa ta ina karami fa nasakhatha ayatu fi bara sai ce aya wadda ta zo cikin surati bara'a ta shafe ita wannan aya wata aya ce ita ce ayar faɗin Allah subhanahu wataala cewa ma kana linnabi bai halatta bai dacewa ga annabi wallazi na amanu da kuma waɗanda suka yi imani bai halatta gare su an yastaghfiru lil mushrikina su neman da gafar Allah ga mushrikai su yi addu'a ta cewa Allah ya gafarta mushrikai baya halatta walau kanu uli qurba ko da kuwa sun zanto ma'abota kusanci gare su kamar mahaifi eh, yaya kani wan mahaifi kanin mahaifi kaza da sauransu min ba'adi ma ta bayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su cewa annahum su ashabul jahim ma'abota wutar jahim ne ma'ana kafire ne ah, to wannan asar isnaduhu hasan saboda shiwa Ali bin Hussein bin Waqid kuma haka Abu Ja'far ma at-Tabari ya fidda shi cikin Jami'ul Bayan nasa a dai tafsirin fadin Allah wa qadara buka Allah ta'budu illa iya suratul Isra ta hanyoyi amma hanyoyin suna da rauni ya fidda shi ta hanyar Abu Salih wanda katibul Lais yana da matsala sannan kuma ya fidda shi ta hanyar ah, dawud eh, bin hussein ah, wanda shi ma yana da matsala sannan kuma ga ibn jurej abdulmalik bin abdulaziz bin jurej zuwa ga shalla bin abbas to shi kuma ibn jurej bai ji daga abdullah bin abbas ba to kaga illatul linqita ga kuma illatul da'f ah, wanda al-husayn bin Dawud da kuma shi ibn jurej da kuma waccan hanya ta hanyar abu salih wanda yana da matsala shi katibul lais sannan ya fi da shi zuwa ga ikirma shi ma da isnadi wanda yake mai rauni don haka da wannan hanyar ta imam bukari ita ce ta tabbata bi isnadin hasan da isnadi wanda yake hasan saboda shi ali bin husayn rahimahullah ah, bin abbas radiyallahu anhuma ah, yana bayani game da faɗin allah da allah yake cewa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة الشاهد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا a waɗannan ayu guda biyu bayan Allah ya yi umarni da a kaɗaita shi da bauta sannan sai ya umarni da batun mai kyautata wasu iyaye idan ɗaya daga cikinsu girma ya kama shi ko dukkaninsu to kada ka ce da su ka tir ko Allah ka kumfiya abin nan kada ka tsawace su ka gaya musu magana magana ta karamci ta girmamawa sannan kuma ka sassauta fiffiken risinawa ma'ana ka kaskantar da kanka gare su saboda tausasawa gare su ma'ana suna jin ƙanshi na tausayi tattare da kai zuwa gare su sannan ka ce da su ya Allah Ubangiji na ka yi musu rahama ka ji kansu kamar suka rene ni ina me ina ƙarami to kaga nan ba a ware ba ce iyayen musulmai ne ko ba musulmai ba an ce da iyaye wa bil walidaini aka ce me na, mahaifa kaga wa dai walidaini mahaifa kaga wannan ko da kafare ne sun shigo ciki sannan kuma sai aka ce ka ce wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ubangiji na kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina me ina karami to sai wannan aya ta cikin suratu tauba suratu bara'a sai ta yi bayani kan cewa ba a neman gafara gawa ga iyayen da suke ba musulmai ba ma'ana sai mana wancan hukuncin na wa hamhu ma kama rabba yari sagira ya keɓanta gawa ya keɓanta ga iyayen da suke musulmai amma waɗanda suke ba musulmai ba a sai a koma wasahibu ma fi duniya ma'arufa to su sai a yi mu'amala da su ta kyautatawa da yi musu addu'ar Allah ya shirye da su addu'ar Allah ya shirye da su ba addu'ar Allah ya mai ba Allah ya gafarta musu kamar yadda ya tabar cikin sahihi muslim abi hurairah ya ce da manzo Allah kai wa mahaifiyata addu'a Allah ya shirye ta ko ba gaba ba karshe kuma Allah ya shirye da ita to su sai dai ayi addu'ar Allah ya shirye da su ba wai addu'ar Allah ya ji kansu ba ko addu'ar Allah ya gafarta musu addu'ar Allah ya ji kai Allah ya gafarta to wannan tana keɓanta ne kaɗai ga musulmai masu imani eh, amma waɗanda suke kafarai su da ita addu'ar Allah shi da su kuma sun riga sun mutu to ba mutum kuma ka nema musu gafara shikenan kenan su ya riga ya sai kuma a kanka an gane da kyau to wannan shine abin da shi Abdullah bin Abbas yake nufi da wannan magana sannan da ya ce cewa a ayar da cikin suratu bara ta shafe wannan aya ba wai na nufin shafewa da ma'anar da in an faɗa hankalinka zai kai zuwa gare ta ba shine ɗauke wani hukunci da wani hukunci an nasa. ba haka bane a su magabata suka yi ambaci an nasa. suna nufin mai at su ce aya kaza ta shafa aya kaza mai suke nufi mana aya kaza ta yi takhasisin hukunci na aya kaza mana ta ware ta ce banda kaza kamar yadda shatibi ya yi zuwa ga haka cikin littafin sa al-muwafaqat kan haka magabata sukan ce an-nasakh suna nufin me at-takhsis kamar anan nan ma dai ce wannan aya da take cikin suratul bara ta shafe wannan aya abin nufi ta yi takhasisin ta don haka mutum ya kula da wannan sosai zai taimaka masa a babi da tafsiri domin za ka yi ta ganin abubuwa irin wannan ka ɗauki manyan tafasirai za ga sahabi kaza ko tabi kaza ce aya kaza an shafe ta ko aya kaza ta shafa aya kaza abin nufi ta yi takhasisi to wannan akwai shi da yawa in mutum ya kiyaye wannan zai taimake shi a sana abu na gaba neman gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi a haƙƙi ne na kowane musulmi kuma haƙƙin da yake mushtarak wanda an yi tare da juna ah, haƙƙi ne haƙƙi ne kai a kanka ka nema min gafarar Allah saboda zantowa ta mai musulmi nema kuma haƙƙi ne a kanka in nema maka mai gafarar Allah subhanahu wa ta'ala saboda zantowar ka mai musulmi wani ala wajahil umum kenan dukkan wanda yake musulmi to haƙƙi ne kana nema masa gafara Allah don haka Allah ce da manzon Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ka sani ya rasulullah babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah ka nemi gafara ga zunubinka manzo Allah bashi da wani zunubi amma dan karantarwa ga al'umma sannan ka nemi gafara ga mummune maza ga mummune mata don haka ya tabbata hadisin a abi huraira cikin sunani abi daud a kitabul jana'is manzo Allah yakan yi addu'a kan gawa yace ne Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina kaga hada me hada rayi ma kenan ya Allah ka yi gafara ga rayayyen mu musuwa kenan musulmai da matattan mu musuwa kenan musulmai wa shahidina wa ghaibina da wanda yake nan mu da wanda baya nan mu mu suwa kenan wa zakarina wa unsana da namijinmu da matanmu kar ku ji kamar akwai dan gwaranci gwaranci san hausa sai a hankali to kaga wannan hadisin me yake nuni yana nuni akan me neman gafara ga dukkanin musulmai gaba da don haka da Allah ya kawo batun sahabbai al-muhajirun wal ansar sai ya kawo batun kuma wanda suka biyo ba sai ce me zina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ma'ana bayan ka nema kanka gafara kai ne ka nema kuma ɗan uwanka gafara shi yasa al-imam malik kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa taqribul masalik haka ibn hajar ma ya ambata muqaddimata al-isaba yake cewa din mai zagin sahabbai to ba za a bashi dukiyar fai'u ba ma'ana dukiyar fai'u dukiyar da aka fita yaki kafirai suka tsorata suka gudu sai aka dauko dukiyar ma'ana dukiyar da aka samu ba tare da an buga ba ita to ba za a ba mai zagin sahabbai ba domin a cikin bayanin wannan dukiyar Allah ya kawo wannan aya shi wannan suka zo bayan sahabbai suna cewa Allah ya gafarta mana kuma ya gafarta ƴan uwan da suka rigaye mu da imani su ne sahabbai ne shi yasa Allah bil mubarak kamar yadda yake muqaddima ta sahih muslim yace amru bin Sabit ko bar shi mutumin banza ne domin yana zagin magabata to shi ma imam malik ce din me zagin sahabbai a su ne su ne magabata akwai magabata sama su cikin wannan al'umma in ka cire manzo Allah babu to ba za a bashi ba to wajibi ne ka nema kanka gafara kuma ka nema wa ɗan uwanka musulmai wato anishin gafara haka annabi nuhu ma yake cewa rabbi gifirli wal walidayya wali man dakhala baiti mu'minan ne sannan wala tazzalimina illa tabar kaga shi ma haka yake duk mai imani ya Allah gafarta masa to haka shi ma manzon sallallahu alaihi wasallam to kuma kai ma haka yake kanka wannan ala eh, wajahil umum sannan bayan wannan haƙƙi na musulunci da iyayenka suke da shi zanto su musulmai ka nema musu gafarar Allah haƙƙul islam to sannan kuma ga haƙƙul ubuwa haƙƙi na cewa su mai iyayenka kaga haƙi kan haƙi kenan na haka kuma ala wajen kusus zaka nema kuma wato ainihin iyayenka wato ainihin gafara bacin kayi addu'a don kulalliya ya Allah ya gafartawa dukkanin musulmai dukkanin mumune kaga iyayenka sun yi sun shigo ciki wannan ala wajen umum kenan sannan ala wajen kusus kuma sai ka ya Allah ya gafartawa mahaifina ya Allah ya gafartawa mahaifina ya Allah kaza sai kai ta addu'a kuma an gane da kyau to wannan shine abin da ake nufi da wannan sannan kuma a wannan asar na abdullahi na abbas mun fahimci cewa yana daga cikin haƙƙi da iyayenka suke da shi wato shine mai bayan kula da su to kuma mai yi musu addu'a amma da sharaɗin in musulmai ne in ba musulmai bane to wannan haƙƙin na yi musu addu'a na nema musu gafara ya mai ya rasaya a kanka sai dai ragowar haƙuƙa na kyautatawa wanda ba su kunshi sabawa wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan mun fahimta a wannan asar cewa a ce akan iya samun aya ta saki abu sai kuma a samu wata aya ta yi mai ta yi da baibayin wannan abu da ce a kaza amma ban da kaza kamar yadda ya faru a nan sannan a wannan asar kuma mun fahimci wajabcin komawa zuwa ga magabata game da fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai da zabin abbas ya yi wannan bayanin ta fuskar ya haɗa wannan aya da waccan aya ne sai ya fita maka da hukunci amma an baka ba in ka duba zahirin wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani nisa kaga ya game ya game gaba daya amma habarul umma zabin abbas sai ya bayyana cewa wannan hukuncin ya keɓanta ne ga masu imani iyayen da suke masu imani ba wanda suke kafare ba amma kafare ba a nema musu ne wato ainihin gafara an gane shi ne imma ya balu ganna inda kalke bara ahaduhuma imma a nan zai zanto maɗin tana matsayin shira zai ɗauki wannan fiska ɗin sai zanto in ya balu ganna kenan in ya balu ganna amma an kawo asalin in ma ne sai aka yi idigamin nunin cikin ma sai zan to in ma ita kuma ma din sila ce Allah na cewa fa in ma ya ati yannakum minni hudan ai kaga fa in ya ati yannakum minni hudan amma sai ka ce fa in ma ya ati yannakum minni hudan aka kawo ma a matsayin wato sila ita kuma ma dama akan iya kawo ta a matsayin sila litofidil ma'ana Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum aifa bi rahmatin min Allah linta lahum fa ma maqadihim misaqahum wa kufrihim bi aifa bi naqadihim misaqahum fa ma naqadihim misaqahum bi naqadihim misaqahum qala amma qalilin amma ay an qalilin amma sai ka ce amma kaga ma sila ji'a biha li ma'ana an kawo domin karfafa wato ainihin zance to nan ma in ma ya baluganna zai zama na ai in ya baluganna inda kalkibar ma'ana idan ɗayan ya isa ga girma domin a karfafa magana sai a kawo maɗin shi za a kawo nuni tokin a fakir aka ce ya baluganna domin nuni akan cewa wannan halin na tsufa to gaskiya mutum yana buƙatar tallafawa da agazawa to za ka sai Allah ya ƙarfafa. sai Allah ya karfafa tunda yanayi ne na rauni kamar matakin yaro karami ne da yake lokacin tasowa to haka yana buƙatar a saita shi yana buƙatar a tallafa yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza shine Allah ladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما شاء وهو العليم الكبير saboda haka kamar yadda halin yarinta rauni ne to haka shi ma halin tsufa rauni ne duk haka Allah ya siffanta su to da haka sai Allah ya karfafa ce in ma ya balu ganna inda kalkebara a haduhuma da haka fa ta kullahuma uffin ah, kada ka ce da su uffin ma'ana ka dan nuna ka dan damu haka to ina ga zagi kuma ina ga kaiwa duka wanda an samu masu an samu masu dukan su eh an samu saboda lalacewa uf ma an hana ka ce uf ka dan nuna dan ka dan gaji haka kai ka dan kosa yanzu yanzu yanzu duk irin abin da nake a gidan nan ba a gani eh? ko sati ba yi ba na kawo abinci gidan nan eh? kuma a ce min ya kare eh? yanzu kaza duk irin kokarin da nake nan hajiya bikin biki biki yar kawarki kika tasa samu eh kaza kaza eh ba ka sige ba kwana kwana ne wannan dinki sallah kwana kwana ga ba ta kayan kaga ka suke ai to kar kai wannan eh kana ta fatan Allah ya karba abin da yake mm, gaskiya ni baba gaskiya baba ni na gaji baba gaskiya gaskiya gaskiya ni ba zan iya ba kullun a cikin mutum ya kawo eh kaso na fai ko abu haƙuri ake ba gaske ba ba haƙuri ake ko abubuwan wallahi gaskiyan ne ba ba zan iya gaskiya gaskiya ba zan iya ba eh, amma dai ga dubu biyu sai ku tantana eh, sai ku yi manaji da isa haka suke fada to ka ƙarshen masifa ke to shine Allah ke cewa fala ta kullahu ma uffi ah, to kai in banda abinka inda duke ta gaba ɗaya mahaifin naka zai kwace cinye ba na ya ci halal da hadisi a min karanta hadisin ana wani ya zoci ya rasulullah babana na nasu mun fin karfi yana sai baba ke da dukiya ta gaba da ce ah, to me kai da dukiya ta ka idin mallakar baban kai an tawa maluka li abika mutukar dai ba ba zai wa dukiyar cin sama da bukata ba ba matsala ba matsala ba matsala dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ya tura akawun ɗinka a ciro masa ba tare da kas ne ba ku in ta kama miliyan ɗaya mana ciro abin nan mutukar dai ba ci bane wani zai karya dukiyar kuma zai wuce iyaka babu laifi a ciki to kaga akwai hatsari babba to shi na Allah ya ce kulla taqullahuma uffin wala tanharhuma to kuma sai ya ce wa kullahuma qawlan karima kaga tsarin musulunci kenan idan an hana ka cewa kar ka yi kaza sai kuma aka maka ne mafita a ce yi kaza da Allah ce wala ta karabu zina kar ku yi zina sai ce me kuma banki ma baba lakum minan nisa ku yi aure kaga an hana ka wancan sai aka maka me mafita kuma to haka tsarin wato ainihin musulunci yake to ina gani sai mu dakata anan satin gaba muna rayu sai mu tashi babi na gaba وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه طيب، الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، وانا هنا تنبات يوامي بمبنش سكارين آه، لتتفن شيخ الإسلام يتيمية غدابي آه، مجموع الفتاوى دكما الفتاوى الكبرى babu wani bambanci da yake tsakanin su sai bambancin waɗanda suka haɗa littattafan domin a majabul fatawa littattafai na ibi taimiyya a tattara rasa'il nasu da sauransu sai aka tayar da su a littafi daya sai aka sa littafin majamu'ul fatawa wanda abdurrahman bin qasim da kuma ɗansa muhammad suka yi aiki mujalladi ta 37 asalin bugunta kenan kuma daga ba sukan yan kasuwa sukan eh, buga ta a mujalladi ashirin to ita ma haka alfatawar kubara ita ma rasa ne na ibn taymiya aka tattara eh, aka tara da su a littafi mai mujalladi shida aka bai sunan alfatawar kubara da haka za kana gani a wasu wuraren za ga bayanan da suke nan za a gansu kuma akwai su cikin majamul fatawa za a karanta bayani a majalun kuma sai ka samu ya shine mai nafsul bayan din kuma cikin alfatawul kuma eh, dukkaninsu kuma littattafai ne masu kima masu daraja wanda ya kamata ce ɗalibin ilimi ya ainihin mallake su wallahu ala wannan ce kuma wai idan ya zama iyaye suna faɗan magana mara kyau akan 'ya'yansu eh, to a wannan abin da ya kamata akan iya samu haka ya kan faru a wasu lokuta mutum sai ba hanyoyin da ya kamata ya bi don ya gane da su iyayen cewa hakan bai dace ba eh, in mata kama ya hada da addu'a zai sai ya hada in ma ana ganin shi a karan kansa ba zai iya isar da bayani gare su ba kuma bayani ya zanto karɓaɓɓe to ai ba za su rasa wanda suke ganin girma ba sai iya samun sai iya gaya masa ai da ba da umma fada da ai an same su da kazan nan da cikin dabara to sai ga tare da addu'a da yake kuma sai ga an waye gari sun daina wannan abin da suke amma ba wai ana nufin cewa in sun yi kai ma kai mahaifinka ya zaki kai maka zage shi ko ya gaya ma bakar magana kai maka gaya masa bakar magana eh, ko kayi abu kayi abu eh, bai gode ba kuma yanzu ka karo kai dai ba baka godiya wallahi tsohon nan baya godiya kaga cikin abokanan kana fada kaga duk wannan alama ta tafewa da kuma rashin rabo to ba wannan kirfi ba a ka ci gaba da yi matar ka ba ka kashe mata ka sai mata holin ka sai mata gol ka yi waye ka yi waye amma kuma na tsaka ce mai ka taba yi mu ko ba yi kuma ka kai hakuri to ina kuma ga mahaifi saboda haka dole a kiyaye wannan wallahu a'lam a ce ina matsayin mutumin da ya saki matarsa da ciki ko malam yaya matsayin sakin a ya za ka tambaye wannan ai saki yayi ko haka manzo Allah ya ga Abdullah bin Umar hadisi cikin Bukhari da Muslim lokacin da yayi yayi saki wato tana jinin al'ada karshe manzo Allah ce ya dawo da ita sannan a karshe in ta yi tsarki to ya sake ta tana mai tsarki ko tana mai ciki kaga ashe akan saki mace tana da juna kuma sakin ya abu da nassin wannan hadisi na da cikin bukhari da muslim saboda haka saki yayi sai dai a wajen shi'a al-imamiyya al-ja'fariyya cewa sakin bai yi ba kamar da yake cikin zubdatul ahkam na al-khumaini eh, wakilin shi'a na duniya a lokacin sa kenan su suna ganin ka saki masa da juna sakin babu to kaga wannan hadisi da manzo Allah ya yi ne ya rusa wannan maganar tasu to saboda haka magana shi ya zaka dauka ko maganar manzo Allah kaga maganar manzo Allah zaka dauka to wannan shine ne a'lam a wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi lalata da mace har ta samu juna sannan kuma daga baya yake ganin zai aure shin zai iya aurenta ah, ai abin da ya kamata ma kenan zama kore kuwa mutukar ta haihuwa shi kenan ta gama idda a ranar sai a tsora maka aure magana ta riga ta gari dama abin da ake batu na istibara shine a samu tabbacin ba ne ba ciki ta kuma gashi ta haihu to ina batu wani ciki kuma ba ta riga ta haihu kawai eh, tunda kun yi nadama ta yi nadama ita ma kai shikenan sai a ɗora muku aure wannan shine abin da ya kamata kuma abin da ya dace kenan hmm. kuma daman eh, azzani la yankihu la zani ko ba haka ba kuma ga shi hadisi cikin sunan abi daud manzala ga cewa ba mai auren mazinaci wanda hatta kai an masa bulala sai fatankucin sa wannan kenan na kuma an riga an tuba kaga shi kenan in ta tuba kai ma ka tuba kun yi da dama gaba daya to yanzu kun tahi daga mazinata kun zanto musulmai na kirki to kuma ina batun cewa kuma ya kamata aure ta ta kirkin kai ma na kirki ai kaga magana ta riga ta kare dama abin da ake nema kenan ina fa fa alayka bi zati din man tarzana dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu kaga magana ta riga ta kare tunda ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba ah wallahu a'lam wannan kuma yace eh, wa yafi girman haƙƙi akan mace mahaifi ko mijinta kowanne yana da haƙƙi eh, mahaifi yana da haƙƙin cewa shi mahaifi miji yana da haƙƙi na cewa shi miji eh, shi miji amma haƙƙin da mahaifi yake shi kuma bai ba shi damar ya shiga cikin haƙƙin miji kuma misali kamar ya ce ki fito ki je anguwa ba tare da izinin miji ba su wanda ni ki ne wannan haƙƙin miji ba haƙƙin saurari an gane da kyau to wannan shi amma ina magana da girman haƙƙi alal itlaq to ai mahaifi shine gaba an gane sai dai idan ana maganar kuma haƙƙoƙi ɗin gaba da haƙƙin miji ga haƙƙin mahaifi to anan kuma in haƙƙi na bada umarni da hani da kulawa da sauransu to kaga wannan haƙƙin miji kuma shi yake gaba saboda a lokacin ita mata tana ƙarƙashin mai kulawarsa an gane da kyau to wannan shi wallahu a'lam a wannan yana tambaya cewa game da littafin ta'alimul muta'allim shin dalibi eh, zai iya karanta shi a zai karanta shi ma inda malami a littafi ne mai kyau wanda zai na koya mutum laduba na neman ilimi da yadda ya kamata ɗalibi ya zamana da abubuwa da irin wannan da sauransu littafi ne mai kyau kwarai da gaske wanda rashin karanta shi ina ganin shi yake bayuwa ma za ga ana samun matsaloli wuraren da ake koyar da karatu da musamman na ahli sunna za ga akwai abubuwa da wanda su dace ba duk da yake akwai matsaloli cikin littafin to amma wannan bai hana a karanta shi musamman in ka samu malami wanda zai iya tantance maka an gane sannan bakar bin Allah Abu Zaid ya yi littafi hilyatu talibul ilm kaga shi ma yana da kyau duk eh, ɗalibi sai ya hada ya samu malami ga irin su tarkafi sami wal mutakallim da ibn jama'a ya suna koyar da laduba sannan ka tafi sama zuwa su jami'i bayan ilmi wa fadli na ibn abdul bar zuwa su aljami'i akhlaq rawi wa adab sami na al-khatib al-baghdadi da sauransu wanda suna koyar da laduba da inda ya kamata ɗalibi ya zanto da sauransu saboda haka littafin ta'lim wa ta'allim yana yana da kyau kwarai da gaske eh, amma kansa zai bayyana idan ka samu malamin da ya san me yake wanda zai tace maka abin da ya tabbata da wanda bai tabbata bai ya ware maka tabbataccen ce wannan shine tabbatacce wanda bai tabbata kuma ya ce ga shine bai tabbata ba to sai zan to ka ka sabu ilimi mai ainihin nagarta sosai wallahu a'lam a wannan kuma yana cewa shin al-musayyib ko al-musayyab wanne ne fi eh, al-musayyab shine afsah eh, amma duk ana faɗa ce al-musayyab ana ce al-musayyib amma al-musayyib shi kyau kamar da imam nawawi ya faɗa cikin tahdhib al-asma wal lughat wannan shi wallahu a'lam Wadannan sune da tambayoyi na rubuce inda akwai tambaya kuma ta hannu to sai mu amsa babu kuma sai mu na'am na'am mm. na'am bismillah eh Nan eh eh mana eh to a asalan idan dan shi yi maka sallama karka amsa yayin da ya zanto in baka amsa ba hakan zai sa shi damuwa da dana sani yana ma zargin kansa to anan karka amsa shi ne manganin da magabatan suke yi kamar da yake cikin al'ibana ta ibn batta a shari'a ta ajurri sharhu sunna na barbahari da sauransu cewa kada ka yi sallama ga dan bid'a karka halarci sallar gawarsa karka yi kaza karka yi kaza a irin wannan babin to amma idan ya zama na kasan in baka amsa masa ba ma'ana kusan shi wata dama ce ma ya kara samu ta ya kara togewa da jajucewa kan bidi asa da sauransu hakan ba zai sa ya samu wani abu na shiryawa na nadama to anan sai ka amsa masa dan kai ka samu ladan ka amsa sallama saboda faɗin Allah wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba to wannan shi ne amma al'asal eh, in kasa in baka amsa ba hakan zai yi tasiri zai isar da wani sako mai girma to karka amsa ne eh, saboda waɗannan mangalu na magabata kuma ga kissa ta ka'ab bin malik da hilal bin umayya da murara bin rabi wadda tana bukhari da muslim manzo Allah ya kaurace musu tsawon kwana 50 tare da sahabbai suke dade musu magana gaba daya to shi ne ma imam bagawa cikin sharhu sunna ke ce a shi wannan dalili ne akan cewa za a kaurace wa dan bid'a har abada tun gashi shi manzo Allah ya kaurace musu to amma kaurace su ta musu amfani ko ba ta yi ba kaga ta yi amfani to irin wannan ake ne a shi ne Abdurrahman cikin kitab al-akhbari yake cewa wala yahilu lahu an yanzura ila akhihi bi nadratin tu'dhi illa an yakuna mai fasikan fa yajibu hijran kaga ana ya wajaba a kaurace masa to kaga babu wani fasiki ko sama da mai zagin sa mu dai ba mu ga wani fasiki sama da shi duk da yake yanzu ɗan shi'ar akwai shi'i mutasattir Akwai wani ɗan shi'a ne amma kuma ya sa riga ya ɓoye shi'ancin amma kuma shi an yake akwai su da yawa yau a cikin al'umma in suna manganu za ka na ganin me wato anishin ɗoyi na shi'anci yana bayyana cikin manzanninsu an gane kyau ba musamman irin su abu jabba don gidan nasiru kabara kaga yana kora shi'anci a maganin shi'a kwarai da gaske in ka karanta mukaddimarsa ta farko da ta bi za ga duk shi'anci na ciki kuma kai tsaye manzu ya fito fili kaga faɗa yake saboda neman abinci da kare to da kare gida da sauransu to duk su za ka samu suke sukan su ikirma ɗin suke suka irin su abu huraira irin su imamu zuhuri da sauransu irin su imamu bukari da sauransu da wannan shine abin da yake faru eh wannan shi wallahu a'lam na'am wannan yake cewa wai wace hanya ce shari'a ta iyakance ta yi wa iyaye addu'a ai ko addu'a za ka yi ta musu mutukar kana rai mutukar kana rai annabi isa mai ce eh ah. ai kafin nan ya ce hmm. ah. duk kafin a zo a cikin suratu maryam to kaga mai ce a ah, waje alani mubarakan aina makunt wa ausani bisalati wazzakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya ma'ana mutukar ina raye to ni mai kyautatawa ne ga mahaifiyata to mutum kana rana shi ke mutum kana rana ka ce musu addu'a za ka yi ta musu addu'a za ka yi ta musu addu'a kuma ka riga ka mutu kaga shi kenan magana ta riga ta kare Allah samu dace a ya ya halatta a karanta wata sura don nufin addu'a ga mahaifi E, ka karanta wata sura ta alkur'ani ka yi tawassul da wannan karatun ya halatta Allah ya gafarta mahaifanka Allah ya ji kansu wannan ya halatta hmm. eh, a wannan kuma tsari ne yan bidiyar hmm, neman abinci ne wannan ba karatu bane shi sa inda zaka nemo su zo su karanta kuma baka ba su na ba shikenan za su kara ba. a sai kaga dan dan dan taro da koban wannan da ake samu aiki. an gane kyau to wannan shi amma kai a karanta kanka karanta alkur'ani ka yi tawassul da wannan karatun Allah isa da ladan zuwa ga mahaifin ka wannan ba su bi domin karatun aiki na gari ko ba aiki na gari bane to kaga aiki na gari kuma kaga ana daga cikin abubuwan da ake tawassul da shi ga hadisin rabin umar wanda yake cikin bukari da muslim eh, wanda yake cikin sahih bukari kai mutane uku da suke ga cikin kogo kogo rufe da su kaga me kaga suka yi tawassul da ayyukan su na gari eh, eh, ya ce kuma ta uku hanya tafi dacewa ta yin addu'a ga mahaifa ita ce hanyar suna kawai wa khairal hadai hadai muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ta dacewa shine kawai ka bi suna inda manzo Allah ya kawai kai Allah samu dace wallahu a'lam <coughs> wannan ya ce don Allah mala ina neman ƙarin bayani akan wannan malamin Muhammad bin Umar Bazamul eh malami ne a ƙasar Saudiya Wa daga cikin malaman sunna yayan Ahmad eh, بين عمر بازمل بلتافن سيانة السلف شي أحمد تيجا آه، تو مالمين للسنة وند سنة الرسول ربي بن هادي المدخلي سو بيت الجابري آه، سو أبن آه، الشيخ مام بن هادي سو زيد بن هادي المدخلي سو محمد أمان الجامي يصورن سو amma da cikin kwanakin na kuma an samu matsaloli da da ke gimu da ba a rasawa saboda wasu abubuwa sun gudana haka to kusan sun fidda shi daga cikin ahlul manhaj wanda su ne ahlus suna cikakku to an ga cewa akwai dai matsaloli haka cikin wasu abubuwansa don haka sun yi ta sanifinsa to wannan shi eh. to su surabi ah, malamai ne manya ko masu ba da gudunmawa ga addinin Allah kuma dai alasahari yanzu kusan babu wanda suke kwatanta tafarkin magabata a aikace irinsu to sai dai shi dan adam din yadda yake bakar sahi da kuma wasu sakabat da zallat to sai zamana koya ka fada cikin abu a rashin sani ko ba a sani ba shikenan sai a fidda ka ce kai ma ka zama dan bid'a ko ka zama dan kungiya shi yasa inda su rabi bin hari za su zo nan najeriya ai ba malamin sunna gaba daya a kore kuwa a babu babu wani malamin sunna to balle kai inji sabi kace kai dan kungiya ka a ah, ka tashi daga aiki ka tashi daga aiki suna gani a a sa kyamara ma haka ana ɗaukan hoton kana karatu duk wannan fita ne daga manhaji sauransu kawai a ɗauka a sauti ya isa ko ka shiga gidan cibi irin suna tibi na ana nuno ka cibi suna gani a fita daga manhaji ne to wannan amma abin to shi ma umar an dan sami yan matsaloli haka kamar abin da ya faru tsakaninsu da yahya al-hajuri wanda malami ne a yaman kanan Daru hadith da march an dan samu dai matsaloli haka yan shi'a sun kai musu hari da abubuwa ne amma rusa wajen to shi ma malami ne babba daga cikin almajiran mukubil bin hadi alwadi a nan alyaman to ah, an yi wani taro haka domin hanyar da za a kan daukan mataki ga su 'yan shi'a da suka kai musu hari to kasan irin wani akan ɗin wasu anashid haka wasu waƙoƙi haka domin zaburarwa da sauransu to sai da mana an ɗanyi amfani da wasu kalmomin da ba su dace ba shi kuma ya hayar hajjuri yana wurin to shi kuma rabi ya samu labari to me yasa bai inkari ba don haka da ya je umara ya nemi zai gaisa da rabin ya kiyarda ya ce a shi ma zama mubutari so zai gaisa da shi ba balle kuma irin su alil halabi da mun tuntuna an riga an an tada su daga aiki domin kanin wannan shi ya littafi mai suna siyanatu salafi min wasu wasati wa talbisati aliyil halabi wato tsare dan salafiya daga waswasi da cakuɗa ƙarya da gaskiya na aliyu halin to wannan ah, abubuwa na irin wannan na ilimi da sauransu suna nan da yawa to amma malamai na sunna dakka sosai kuma suna kan manhaji sai da dan abin da ba a rasawa eh, duk da wannan wannan tsarin gaskiya nan Najeriya kamata a same shi <coughs> kwarai da gaske domin an da rage wasu abubuwa ne to wannan shine Allah samu dace ma ina ina ina raye kuma malami ne kuma la Allah kuskuren da ya fara ciki ina fatan yanzu yayi taraju'i ma ya abin nan tunda su Allah suke nufata ba duniya ba ta da in ya kuskure kuma sa gyara sai zama abokin gaba ka kuma amma su in ya kuskure kuma sa gyara sai zama komai masoyinka saboda Allah suke nufata mm. eh Eh, wannan kuma ce karin bayani ke nema dangane da wannan hadisin eh, al'aidu fi ibatihi kalkalbi ya da ya mai fi ƙai a ma'ana wanda zai ba da kyauta sannan kuma ya koma cikin kyautar da ya bari nema a damasa da kyautarsa manzala ce wannan kamar kare ne da yake yin amai sannan kuma ya dawo ya lashe abinsa ma'ana bai dace haramun eh, in kada ka bai mutum kyauta to magana ta riga ta gare. Hmm. Ah, wannan kenan abin da hadisi yake nuna hadisi yana bukari da muslim na biyu kuma ya yace ah, hadisin aisha manzara ke lalle mafi shar mafi shar mutane matsayi a wurin Allah a ranar alkiyama shine dukkan wanda mutane suka bashi domin kare kansu daga sharrinsa wato saboda jin tsoron sharrinsa mutane suka kyale shi aka ci gaba da yin mu'amala da shi a hakan saboda idan aka kaurace masa to wani abu na shekantaka kuma zai biyo baya to manzala ce duk wanda ya taka wannan matsayin to shi ne mafi sharrin mutane matsayi a gobe lahira a wurin Allah a shi ma na hadisin yana bukari hadisun aisha abinda hadisan suke nuna wakil subhanakallah